Laraba tara ga watan Oktoba shekara ta tara kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarun tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. ‘Yan mata ɗari da suka fito daga cikin jihohi takwas na ƙasa na nan birnin Yamai ko muke tahe da su cikakkun bayanai a cikin labarun. Rashin samun haihuwa na ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo rabuwar aure a ƙasashen Afirka. furicin uwar gidan shugaban kasa kenan jiya a dalilin wani babban zaman taro da kungiyar v mayor ta shirya a birnin yamai sai kuma rahoton namu na musamman wanda a yau ya taɓo batun rike rihe iyakokin nan da ƙasar najeriya ta yi tsakaninta da sauran ƙasashe inda shugaban ƙungiyar libre afrik ta niger ya mana fashin baki a kai masu mu barkan mu da sake saduwa 'Yan mata ɗariyar da suka huto daga jihohi takwas na ƙasar Nijar na nan birnin Yamai inda tsawon kwanaki uku za su halarci babban zaman taron matasa shugabanni karo na farko kan maudu'in shugabancin ɗiya mata samun ci gaba mai ɗorewa da shimfiɗar zaman lahiya. Idani Abdullahi Kadiyatu ɗaya daga cikin mambobin ƙungiyar New Challenge ta Marukayut Abdurrahman ƙarin bayani. Babban burin da muke hange a nan shine na girka wani haɗin kai tsakanin 'yan mata da ke jagoranci na ƙasar Nijar akan buri guda tattaunawa a kan karfafa zaman lafiya da kuma bunƙasa mai ɗorewa na Nijar. A tsawon kwanaki ukun nan za a yi taronni na tattaunawa, muhawarori, raba wadataccen masaniya da kuma tattaunawa a kan incin mata, lafiyar matasa da yara, jagorancin mace, zaman lahiya da kuma ta'addanci. A ƙarshe kuma za a ba da ra'ayoyi daban-daban da kuma tsaida magana guda don ci gaba. mahalarta taron nan za su zama wa'anda za su kai sako cikin jihohinsu domin yaƙi a kan incin mata ta hanyar wayar da kai akan zaman lafiya a cikin wurarensu. Matsalar rashin samun haihuwa a bangaren ma'aurata shine maudu'in wani babban zaman taron da ya hada 'yan jarida da ma'aikatan kiwon lafiya jiya a birnin Yamai ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar Vimeyer ta uwar gidan shugaban ƙasa cewa da Aisata Isufu ma'anar wannan zaman taron ita ce kara ma 'yan jarida kwarin gwiwa ta yadda za su waye ma al'umma kai kan wannan matsalar ta rashin samun haihuwa rahilatu sumana ta tsakuro mana kaɗan daga cikin tsokacin da uwar gidan shugaban ƙasar ta yi In ma'aurata ba su samu haifuwa ba a yawanci mace ake ɗorawa laifin matsalar haihuwar wani bi mijin ke matsa mata wani bi kuma sarakunanta da ma kewayenta. Wani binciken kungiyar ƙasashen Afirka da ke bincike kan matsalar haihuwa GRF na shekarar 2017 ya nuna fikuhun raba nauyoyin a cikin matsalar samun haifuwa. Cikin kashi 100 mace da namiji kowanne na da hannu kashi 40 kashi ashirin da ya yi sauran ma'auratan biyu duka suna da matsalar yin juna biyu sanadiyar farko na matsalar haihuwa a afirka su ne cutar da ake kira infection wanda ake ɗauka ta hanyar jima'i wanda ba a magance shi ba da kyau ko barin da ake yi ba a ga likita ba ko kuma haifuwa da ake yi ba tare da an yi amfani da likitoci ba a je a ga likitoci kwararru akwai hanyoyi da dama da za a bi domin samun sa'ar zama uwa da Ganin cewa ya kara kwana ɗaya a gidan yari bayan kotu ta sallame shi ya sa Abdu dan Neto dan ƙungiyar farar fullan nan shirin karar hukumar maraɗi Ga dai karin bayani da yamma Muhammad Maman. Wannan shari'ar ni ina iya cewa lalle mun lamunta da haka, kuma muna iya ƙin amincewa da ita saboda bisa kafar labari na yi magana. In gaskiya ne wannan kafar labarin ce kamata su tambaya, tunda ya zama laifi ta hanyar kafar labari, shi ma in akwai laifin. A wancan ɓangare kuma an hana 'yancin faɗar albarkacin baki. Mun yarda da a canza miyo a koti don mutane su gano gaskiyar lamarin. Ni ɗan farar fula ne, Jujiya zanto kuma farke ya ƙi saki na to yana da manufarsa. Na shaida wa Ise da Justice da na kara kwana guda gidan kaso bayan sallama juju ba za a kwace ba haka kawai tunda da cikin ƙasar yanayin yanci muke tilas mu yarda da abun da doka ta yanka in bisa ka'ida aka yi haka za mu gani an mutane ganin suke suna ɗauke da madafan iko ne suke iya yin abin da suka ga dama ai ina da yancin kai ƙara ana iya a bani gaskiya ko kuma a hana ni gaskiya. On peut me donner raison comme on peut ne pas me donner raison. shi dai abdu dan neto kotu ta gurfanar da shi ne saboda kalaman da ya yi a cikin batun nan na akwatin nan shaƙe da dolar da aka tsinta a tasawa yara da hukuncin kisa ke da tasiri a kansu wannan shi shine taken bikin ranar yaƙi da hukuncin kisa ta duniya a jamhuriyar niger kungiyar da ke yaƙi da hukuncin kisa ta shirya tsare-tsare da dama tsawon sati guda a dukkan faɗin ƙasa shugaban kungiyar garba illo almuktar ya ma'adama dawaki ƙarin haske Daga cikin mutane takwas da aka yanke wa hukuncin kisa a watan man da ya gabata a Zandar da Yamai, akwai waɗanda ke da yara. Waɗannan 'yan kasan ba su da izinin ganin yaran nasu, ƙarshen ta iyalai sun warwatse. Wannan yara sun shiga cikin mummunan hali, kuma suna iya kasancewa matsala ga al'umma zuwa gaba. Sun rasa iyalansu na kusa, sun rasa ma'aifansu, sun rasa makaranta da jan hankali. Yara ne da ke shan wahala sosai. Tallafin da ake iya yi musu shine ziyartar su domin hankulansu su kwanta, a kuma ja hankali. hankalin nasu a ba su tallafi kan kiwon lafiya da kuma abinci da yanayin rayuwa yaƙi da hukuncin kisa ba wai barin masu aikata kisa cikin walwala ba ne idan za a yunkurawa a mai da hankali kan kundin tsarin mulki wanda ya yi hani a kan aikata hukuncin kisan a bana mun tsara kaiwar ziyara a gidajen kaso a duk faɗin ƙasa a ranar tara ga watan oktoba Zaɓen shugaban ƙasa ne madubin taro karo na biyu na ranakun da aka keɓe don 'yanci da kimiyya a ɓangaren shari'a. da zai wakana har zuwa sha ɗaya ga wannan watan. Da kungiyar masu nazari kan kundin tsarin mulki ta Niger ANDC ta shirya tare da ban hannun sashen kimiyya da shari'a na jami'ar Numin Jofo ta birnin Yamai. Profesa Paterne Bembo na Cote d'Ivoire ya ma Musa Hassan ƙarin bayani. Maudu ya zo daidai don zai da euh, damar taɓo wasu mahimman batutuwa ga nafiyar Afirka inda zaɓuɓɓukan shugabannin ƙasa suna euh, kasancewa wani tashin hankali na euh, siyasa. Ni a nazarin da na yi na yi shi ne ga rahoton zaɓuɓɓukan shugabannin ƙasa da yawaitar jam'iyyun siyasa a nafiyar Afirka da kuma dangantaka tsakanin shafin biyu. Na ganin wai a Afirka shin mun fuskanci wani amfanin tukur ga zaɓuɓɓukan shugabanni da yawan jam'iyyun siyasa tunda aka girka tsarin buɗi ga girkin yawaitar jam'iyyun siyasa a shimilce inda zaɓuɓɓukan shugaban ƙasa suka zama abun tsunduma a kai na kuma nuna da duk da girkin yawaitar jam'iyyun siyasar ana ganin raunin ma'anar yawaitar idan aka zo ƙarshen zaɓen shugaban ƙasa abinda ake ganowa kuma girkin sayu na sata a zaɓe da kuma watsi da tambayar haɗin da jam'iyyun siyasa na adawa dangance da zaɓen shugaban. Takardun bukatar samun matsayi na 'yan gudun hijira 162 ne aka amince ma. 33 aka yada uku na bukatar cikon wasu bayyanai wannan shine sakamakon ayyukan da kwamitin da ke kula da al'amuran 'yan gudun hijira ya gudanar a tilabiri daga 18 zuwa 28 ga watan satumba wato kan takardu 192 na masu neman mafaka 'yan kasar sudan da ke agadas ga dai ƙarin haske daga bakin yakuba sukiraju na ma'aikatar jiha ta agadas a cikin firarsu da musa mamman mun tura dosiye dari biyu ba biyu na sudani da annan agadas kwamiti da ya tantanke su a cikin mutum dari da sittin da biyu suka samu na'am in kwamiti cewar kasan Nijar ya yarda ya ba su masayi na 'yan gudun hijira a nan Nijar. E, eh, mutum talatin da uku ba su samu gamsuwa da ra'ayin kwamiti ba kuma e, mutum uku aka ja gaba e, tantamnan takardun nasu don akwai wasu bangare cikin dosiye da ba su kai ba da na duba dosiyan nan dai na gane da duk wayanda ba su samu amincewan kwamiti mutane ne da deja sun yi deman da a can kasan chad yanzu sai suka baro suka dawo niger har yanzu dai muna a nan agadarsa inda kwamitin na shirin daukan ma'aikata 398 wanda za su yi kula da rajistan sabon girgam na zamani a shirye muke domin soma aikin gadan-gadan a cewar adamu habi shugaban kwamitin a ma'aikatar magajin gari ta agadas a cikin firar su da musamman. Hukuma na ta ƙoƙarin girke jami'ai kusan 398 mafi yawan su sun fito ne daga sauran jihohi kuma a yau shirye muke musoma waɗannan ayyuka na rajistar sunayen masu zaɓe a kan girgam ɗin zaɓe na zamani. Shirin ya so masu ran ɗaya ga watan Oktobar. A ranar yau muna ta ƙoƙarin ganin wannan aiki ya wakana cikin yanayi mai kyau. Mutane da yawa ne suka zo garin Agadez samar musu da wuraren sauka a sanar da su inda cibiyoyin da za a yi aikin suke a nuna musu garuruwa daban-daban da ke cikin yankin hukumar Agadez agadis duka wannan aiki ne da ke ɗaukar lokaci mai yawa mutane ba su ganewa shi suke ta ranar ɗaya ga watan oktobar suna iya zuwa a rubuta sunayensu ba haka ba ne abin yake shiri ne mai ɗaukar lokaci kuma ana kansa ranar talatar da ta gabata a cikin wani zaman taro na kan tsaro jakadar kasar amurka a kungiyar onu kelly craft ta bayyana cewar gwamnatin kasar mali da gungun 'yan ta'adda da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya ba su yi wani abin a zo a gani ba wannan ba zai yiwu ba kuma ba za mu ci gaba da taimaka ma tawaga ta zaman lafiya ba kuma ana a nata bangare ta zamo riba ga waɗanda suka yi yarjejeniyar alhali sun ki su cika alkawuran da suka ɗauka in ji jakadiyar a majiyar kamfanin afp a cikin maimacin wata barazana ta washington kelly crafter ta taɓo batun kawo ƙarshen aikin nan na ƙungiyar minisma wadda ke fafutukar kawo ƙarshen ta'addanci da kuɗaɗen da take samu na aiki a shekara suka haura ma miliyar ɗaya tuna dalarkin amurka kuma take samun hari a kai a kai A yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Tun ranar 20 ga watan Agusta ne kasar Najeriya wadda ke cikin gungun kasashen Sidiyawo ta rufe iyakokinta ta sa al'ummar kasashen da ke makwabtaka da ita cikin tsaka mai wuya a bangaren siye da sayarwa. kowane kallo ne ake ma wannan al'amarin alhali tun a shekara ta 1975 aka girka kungiyar sediyawo wurin da ake son cimma shine ba mazaunan na kasashen na sediyawo damar su je su dawo a cikin tsanaki da kwanciyar hankali olivier asogbavi ya yi fira da mustapha jallo malamin shari'a kuma shugaban ƙungiyar libre africa niger ga kuma karin hasken da ya kama na akai a watan mayu 1975 da aka girka kungiyar sai da yawo tunanin farko shine baiwa mutane da dukiyoyin su damar shiga da fita kuma aka soke wasu shingaye da ke da baibaye tattalin arzikin kasashen afirka ta yamma yau makonni da dama kenan da kasar najeriya ta rufe iyakokinta da kasashe da suka hada da nijar ya kuka shi da irin wannan mataki abu ne da ta hankali lokacin da na samu labarin sai na yi kokarin neman fahimtar ko me yasa hakan kuma saurari bayanan hukumomin Najeriya na ba da dalilin da ya sa suka yi haka. A fahimta ta ta mai nazartawa, na gano da dalilan da aka faɗa ba za su zama hujjojin da za su kai har a rufe iyakoki ba. Kenan dai a fili take cewa wannan mataki na rufe iyaka ya sabawa yayar jinoyin kungiyar sai da yawo. gaskiya an wuce gona da iri don hujjar da suka sa gaba na cewar akwai kayayyakin da ke shiga cikin kasuwannin najeriya a wani shafin akwai wata yarjejeniyar amincewa da ta tanadi biyan kudin tara da za a azawa da duk kayayyakin da ba su fito ba daga kasashe mamba na kungiyar sai wannan kayan kamar shinkafa idan ba cikin kasashen da ke cikin mamba na sai ba ne aka noma ta aka kuma shigo da ita abinda najeriya za ta iya yi kaɗai shine 'yan kasuwar da suka shigo da ita su biya haraji fiye da 'yan kasuwar da ke cikin shimfiɗar CDAO. Wato dai ba ta rufe iyakokinta ba. Eh, ba ta rufe iyakokin ba. Domin ko rufewar iyakoki komi za a faɗa ta fujja tamkar karya logon 'yancin shiga da ficen mutane da dukiyoyinsu ne. Akwai sharuɗin da ke hukunta ƙasashen da ba sa mutunta ƙa'idodin da suka sanya aka girka CDAO. Sai dai kash dangantaka tsakanin ƙasashe ta zama rigar gatanci da kuma jinjinar mafi ƙarfi. Yau idan kuka ce za ku hukunta hukunta Najeriya don bata mutunta wa'ansu ka'idodin tsarin sai da yawo ya yi wuya akan dalilin da yau Najeriya ce ke gimshikin sai da yawo. Amma an ba haka ba akwai hukunce-hukuncen da tsarin dokokin sai da yawo suka shimfiɗar. Cibiyar kungiyar sai da yawo a Najeriya take wani sako wannan ƙasa take aikawa sauran ƙasashe mambobin kungiyar ta hanyar rufe iyakokinta wato karya ɗaya daga cikin sharuɗan da ke tafiyar da wannan kungiya. A ƙazamin sako ne ga mambobin shimfiɗar kungiyar kuma wannan bai nuna zahirin dalilin ɗin da a watan Mayu 1975 aka girka sai da yawa. sai dai kuma kashi wannan manufar na bisa hanyar rushewa. Nan muka zo ƙarshen labarin na sashen Hausa mahuta lahiya. Daga Filinge zuwa Agades, daga Tawo zuwa Maradi da Zandar, ku saurara shirye-shirye Studio Kalangu tare da rediyonku. Studio Kalangu, tafiyar yanayin Nijar.